بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة التكوير أنسو سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر bayanin yadda alkur'ani ya kai matuƙa wajen tunawa mutane yadda duniya za ta hargitse yayin tashin alkiyama. Tafsiri Idan shamsu kuwirat Idan rana aka tattara jikinta kuma haskenta ya tafi. Wa idan nujumun kadarat Idan taurari suka faɗo kuma aka shafi haskensu. Wa idan jibalu suyirat Idan aka motsa duwatsu daga wurinsu. وإذا العشار عطلت kuma idan taguwoyi masu ciki waɗanda masu su suke gasa da su aka watse aka bar su ba wanda yake kula da su. Wa idal wuhushu hushirat Idan aka tara dabbobin daji da mutane a fili guda. Wa idal biharu sujjirat Idan tekuna aka kunna su har suka zama wuta suna ci. Wa idan nufusu zuwijat idan aka haɗa kowane layuka da waɗanda suka dace da su aka haɗa fajiri da fajiri mai tsoron Allah da mai tsoron Allah Wa da tusu su'ilat Idan yarinyar da aka binne ta da ranta Allah ya tambaye ta zan bin kutilat. don wani laifi ne wanda ya kashe ki ya kashe ki izal suhufu nushirat idan aka yada takardun ayyukan bayi domin kowa ya karanta takardar aikinsa. وإذا السماء كشطت idan sama aka kwaye ta kamar yadda ake kwaye fata daga jikin tunkiya wa idhal jahimu su'irat idan aka rura wuta wa idan jannatu uzlifat idan aka gabato da aljanna ga masu tsoron Allah alimat nafsun ma ahdarat a yayin da haka zai wakana kowace rai za ta san abin da ta gabatar na ayyuka domin wannan rana. Fala uqsimu bil khunnas Allah ya rantse da taurari masu ɓuya kafin su fito da daddare. Aljawaril kunnas Masu gudu a cikin falakinsu waɗanda suke ɓuya yayin fitowa a subahi suna gudu kamar barewa tana shiga gidanta. wallaili idha as'as kuma ya rantse da farkon dare yayin da ya fuskanto da kuma ƙarshensa yayin da ya ba da baya wasubhi ta tanaffas kuma ya rantse da asubahi yayin da haskensa ya bayyana innahu laqawlu rasulin karim haƙiƙa alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad tabbas maganar Allah ce da amintaccen mala'ika ya isar masa da shi shine mala'ika Jibrilu wanda Allah ya amince masa akan alƙur'ani. ذي قوة عند ذي العرش مكين ما أبوشن قلبي ما يببن مسأي أوجن أبنجن الأرش ما مطاع ثم أمين waɗanda suke cikin sama suna yi masa biyayya kuma amintacce a cikin abin da yake isarwa na wahayi. Wama sahibukum bi majnun kuma annabi Muhammad wanda kullum yana tare da ku kuma kun san hankalinsa da amanarsa da gaskiyarsa ba mahaukaci ba ne kamar yadda kuke riyawa saboda tsabar ƙarya. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin tabbas ɗan uwanku ya ga mala'ika Jibrilu a haƙiƙanin halittarsa da aka halicce shi akan ta a sasanin sama. Wama huwa alal bi bidanin. kuma ɗan uwanku ba marowaci ba ne ballantana ya maku rowar isar da abin da aka umarce shi da isarwa gare ku kuma baya karɓar lada kamar yadda bokaye suke karɓa. wama huwa بقول shaytanir rajim. wannan alkur'ani ba maganar shaiɗan abin kora daga rahamar Allah ba ne. Fa'aina tazhabun To wace hanya kuke bi domin yin inkarin cewa shi alkur'ani ba daga Allah yake ba bayan waɗannan dalilai kuma. In huwa illa zikrun alamin. Alkur'ani ba komai ba ne face tunatarwa da wa'azi ga aljannu da mutane. لمن شاء منكم أن يستقيم ga wanda ya so daga cikinku ya tsaya akan tafarki وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سيدي ba za ku so tsayawa akan tafarki madaidaci ba ko wani abu face sai idan Allah ya so hakan ubangijin halitta gaba ɗaya